يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke kan titin Kilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa, a yininnukan wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna laraba yini na goma daga cikin yininnukan wannan wata mai alfarma na shekarar 1440 bayan hijiran fiyayyen halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar na shekarar 2019 ta miladiya muna karatu a cikin suratu Maryam kuma jiya da yardar Allah mun tsaya akan aya ta 84 daga cikin ayoyin sura da haka ayar da za mu tashi a ta yau ita ce aya ta 85 to amma zamantowar aya ta 85 da aya da take biye da ita ta 86 suna da alaka da waɗannan ayoyi na 83 da 84 to wannan yasa malai dan jawo da mu baya tun daga kan aya ta 83 ya kuma hada da tamanin da da ta hudu waɗanda muka tsaya kansu jiya da kuma waɗanda zamu tashi a kansu yau tamanin da biyar da tamanin da shi yasa ya karanto mana daga inda Allah ke cewa alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza Allah ce shin baka ga mun aike da shedano akan kafirai ba suna ingiza su ingizawa wannan ingizawa shine malaman tafsiri suka ce ingiza su zuwa ga aikata laifi da zina dibe wanda hakan ke jawo musu azaba mai radadi kuma bayananmu da muka yi jiya mun yi bayanin bambanci tsakanin aikewa na kaddara da kuma aikewa na shari'a dukkan abubuwa akwai abin da Allah ta'ala ke ayi a shari'ance akwai kuma abin da yake yi a kaddarance kaga kaddara Allah ya kaddara cewa mutane za su kasance cikin sa akwai mu'minai akwai kuma kafirai wannan shine abin da Allah ya tsara ya gudanar a kaddara amma a shari'ance Allah bai ce wa mutane ku to ku yi imani Allah ce a ku to ku yi kafirci Allah ce kuli inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai ce mutane ku tafi ku yi alfasha bai ce mutane ku tafi ku yi fasikanci Allah bai aiko annabi annabi yazo ya ce da mutane ku zo nan ku waɗannan ku yi nan ku ne Allah ya kaddara za ku yi imani ko ku waɗannan ku yi can ko ba buƙatar ma isar muku da sako da sako saboda ba imani za ku yi ba kaga Allah bai yi haka Allah zai tura annabi zuwa ga mutane gaba daya kuma annabin nan zai kira mutane gaba daya kira daya shine ayi imani da Allah kuma zai ga ya muku ga sakamakon wanda ya imani ga kuma ukubar wanda ya bacire wannan shine abin da Allah yake aiko annabi ne a lokacin da Allah yake aiko da annabi da wannan sako shi Allah yana sane kuma shi kadai ke da wannan masaniya cewa mutane ba dukkan su za su yi imani ba akwai wanda ba za su taɓa yin imani ba kamar yadda yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim kaga wannan Allah ya riga san ba za su yi imani ba to da kaga a kaddarance Allah ya san cewa waɗannan ba za su yi imani ba amma a shar'ance Allah zai aika da annabi zuwa ga kowa da kowa haka nan a kaddarance Allah ya kaddara ya aike da shedano zuwa ga kafirai su dinga ingiza su suna kwadaitar da su ga aikata munanan ayyuka amma kaga a shari'ance Allah bai aikawa ya ce gashi ya aiko da manzanninsa su ne shedanu su ma sun zo da sabo na Allah cewa ayi yi barna kaga Allah bai aikawa da wannan shari'a ce sannan annaba da Allah yake aikawa yana aika su ne da shari'a yana aika su ne da tauhidi babu annabin da Allah ya aike shi da yazo ya ce abota mu wani ba Allah ba yace wasu alman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun da ka babu annabi da zai ce abota mu wani ba Allah ba haka nan babu wani annabi da zai zai ce ya zo an aiko shi da mutane su yi albasha ko mutane su dosa sabon Allah da barna kaga babu annabin da Allah ke aiko shi da wannan to wannan shine aikewa na shari'a wancan aikewa ke cikin wannan aya aikewa ne na addara Allah ya ce fala ta'jal alaihim kada kai gaggawa a kansu, kada kai gaggawar Allah roƙon Allah ya halakar da su ka kyale su suna da ajali Allah yake cewa walaula ajalun musamman ja'ahumul azabu da ba dan wani ajali yankakke da Allah ya kebe ba to da azaba ta zo musu yace wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba komai ke sa muke jinkirta azaba sai da wani ajali Allah yana da hikima yana da tsari dan haka bai halakar da al'umma sai ajalin nan da wa'adin nan da ya diba musu ya cika sannan ya azabtar da su duk da ta'annuci da za su yi wa Allah wa ka bil azabi suna ta gaggawa inda gaske ne azabar ta zo mana me ya hana azabar zuwa me ya hana ta zuwa Allah ya ce wa la akhiruhu illa li ajalin ma'lum diyan da za ku yi diyan da za ku yi wa Allah ta'annutanci Allah zai kyale ku har a cimma wannan ajali shi yasa Allah ta'ala ce fala ta'jal alaihim kada kai gaggawa a gare su inna ma na'uddu lahum adda muna kirga musu ne kidaya ana kirga musu shekara shekara wata wata mako mako sa'a yini yini sa'a sa'a numfashi numfashi duk ana kirga musu ɗaya bayan ɗaya sai sun cika ajalin nan da Allah ya diba sannan azaba ta zo su kaga hikima ta Allah Allah ce da wannan hikima duk annuci da duk irin kalubale in da gaske ne in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim duk Allah yana jin su ce to kana cewa za a azabtar da mu za azaba ta dade bata zo ba har yanzu tun lokaci kaza da Allah na ji kuma yana da iko amma saboda hikima irin ta Allah Allah ta'ala bai gaggawar kawo azaba sai ya gyara yace yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda yinan da Allah ta'ala zai tara muminai masu tsoron shi zuwa ga ubangiji mai rahama kaga yace nahshurul muttaqina ila rahmani kaga kiran kansa da sunansa mai ma'anar rahama jin kai kaga wannan ya nuna cewa sun samu jin kai a gurin ubangiji ran da zamu tara su zuwa ga ubangiji mai rahama wafda alwafd shine tawaga idan ka turo tawaga musamman tawaga madaukakiya a ce ga tawagar shugaban kasa ga tawagar wani sarki to wannan ishi ake kira alwafdu to Allah ce zai tara muttaqina ila rahmani wafda idan ce ga tawaga kuma tawagan nan ta wani mai daraja to za ga tawagan nan suna da daraja za a gansu su mai daraja abin su mai kima abin mai za a gansu dai gwargwadon abin da suke wakilta gwargwadon yanda darajar su take kaga ga wannan tawagar gwamna ce ya turo tawagarsa dan su zo su taya ku murna ga wani abin alheri ko zo su muku jaje ko alhini ga wani abu da ya same ku kaga da yadda za a gansu ba za su yi daidai da wata tawaga wadda bata kai shi ba ga haka nan tawagar shugaban kasa sai ga tafi tawagar gwamna kwarjini da ɗaukaka, to haka nan su ma Allah ta'ala ya ce zai tara na cikin kwarjini da ɗaukaka. shi yasa da yawa daga cikin malaman fassara suka ce za a ta da su cikin abin hawa abin hawa na kawa na alfahari a cikin kansa Allah ta'ala zai taro su zuwa ga ubangiji kaga wannan daukaka ce da girmamawa tun a wannan filin kiyama yace wa suqul mujrimina maimakon nahshuru kaga hashir tarawa ga muttaqina Allah zai tara su kuma cikin kwarjini da daukaka da alfarma su kuwa mujrimai Allah ya ce na su ku za mu gargada su kaga baka ce baka daidaita wanda aka tara da abin da aka ce an karkada shi an ga wanda ake kada shanu haka za a karkado su wani suqul mujrimi da za mu karkado mujrimai ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirda wirda shine kishin ruwa da haka suna za a gargada su suna masu kishin ruwa kaga mutumin da yake da tsananin kishi abin da yake da bukata shine ruwa abin da yake da bukata abu mai sanyayawa to sai zama ga tsananin kishi kuma ga azaba ta wuta mai tsananin bala'in azabar gaske to kaga matsayin su bai zama towa daidai to da ka duk wannan Allah ya nuna musu cewa gaggawa da suke da wannan azabar ba ta da wani amfani gare su domin azabar in ta zo ga yanda za ta kasance kuma ta zo ba su da wani abin da zai tunkuɗe musu wannan azaba to ina ranar gaggawa da wannan azaba sannan Allah ta'ala da hikimarsa ya kyale su har aka kai ga wannan al'amari da ya so tun anan duniya da ya gama da sun ce a zo da azaba sai ya ce ta to amma da hikimarsa ya kyale su har aka kai ga wannan sannan bayan kai ga haka sai ga azabar ta zo ga azabar ta zo ba sa iya karyata ta ba sa iya kore ta ba su da wani mataimaki da zai tare zai tsirar da su daga wannan azaba sannan kuma babu wanda magiya da za ta kare musu wannan azaba to kaga ashe gaggawa da suke da azabar mai zina na musu komai na'am لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الله يقول tunda shi Allah ta'ala ba a iya kwato mutumin mutum daga hannunsa da karfin siya ba wanda ke iyawa a ce Allah zai azabtar da wannan a tashi a ce a'a bai isa ba ba za a halakar da su ba a kwato su da karfin tsiya a hana azumu su azaba kaga ba wanda ya sai wa Allah haka to haka ta ta ina ake samun dama shine ta hanyar shafa'a ta hanyar ceto ta hanyar roƙo ta hanyar kaskantar da kai da limana to ta haka ake roƙon Allah ta'ala idan Allah ya ji kai to sai ya biya sai ya karɓi ceto sai ya kyale masu azaba to da haka wannan shine kawai hanyar da ake bi a samu ceto ga duk wanda ya fada cikin azaba to sai zama na Allah yana bada dama ga ai wannan ceton idan mala'iku suka yi ceto Allah yana karban ceton su ya ba da wanda suka ceta a tsirar da su idan na ba suka yi ceto suka nemi ceto a gurin Allah su ma Allah na ansar ceton su sai ya ba su wanda suka ceta kuma babu wanda zai tashi yunkura ya ce ya Allah ina neman ceton wane sai Allah ya masa izini sannan wanda zai nema ma ceto sai ya zamanto wanda Allah ya yarda da shi shine man sada inda rahmani ahada wanda ya dauki alƙawari daga wurin ubangiji wannan alkawari malaman tafsiri sun ce shine la ilaha illallah ma'ana wanda yake da kalma ta tauhidi ta la ilaha illallah yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan ne ya rike alkawari da Allah ya bashi na samun ceto duk wanda ke da wannan kalma yana da imani da ita to yana samun ceto daga koda azaba ta kama shi koda Allah ta'ala ya nufin yi masa azaba saboda sa, to daga bisani Allah zai ba wa masu ceto daman su roƙa masa ceto kuma Allah ya bada ceton shi da shi daga wuta to haka Allah zai fitar da mutane daga wutar da yawa saboda ceton masu ceto masu ceton nan akwai annabawa akwai mala'iku akwai bayin Allah na kwarai akwai shahidai akwai bayan ma duk waɗannan sun gama Allah ta'ala zai ceto yanzu kowa yana shi ceto saura ceton ubangiji mai rahama sai Allah yana shi ceto ya fitar da wasu mutane daga wuta wanda ba su taɓa aikata wani aikin alkhairi ba kanto to da haka duk mai laifi ɗayan biyu ne ko dai ya tuba kafin ya mutu idan ya tuba kafin ya mutu Allah zai yafe masa saboda Allah ya ce kulli ya ibadiyal asrafu ala anfusihim la taqnabu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a wannan shine na daya ko ko ya mutu bai tuba ba idan ya tuba shi kenan Allah ya bai masa da abin da ya gata idan ko bai tuba ba har mutuwa ta zo ta riske shi bai tuba ba to shi ko al'amarin sa na ga Allah babu wanda ke cewa ga makomarsa Allah ta'ala in ya so sai ya masa azaba gwargwadon wannan laifin da ya yi daga bisani kuma ya fitar shi daga wuta ya shigar da shi aljanna idan kuma Allah ya so ba ma zai masa azabar ba ya yi zanubin ya yi laifin ya isko Allah bai tuba ba amma sai Allah ce ya yi nufin ya gafarta masa ba mai cewa Allah Allah me yasa ka gafarta mu wannan baka gafarta mu wannan ba Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu sannan duk da haka kuma ko da yaushe muka ji wannan aya. mu san cewa Allah duk da haka bai yin abin da babu hikima a cikin sa akwai hikima da ta sa Allah ya gafarta mu wannan bai gafarta mu wannan ba amma kai baka sani ba kuma baka cewa Allah dole sai ya gaya maka amma dai ba makawa mutane biyu shi laifi iri daya Allah ya yafe ma wannan bai yafe ma wancan ba akwai hikima akwai dalili amma kai baka sani ba to da ka iyaka naka ka zuba wa ikon Allah ido Allah ya ce ya gafarta mu wannan shi kenan ya gafarta mu wannan wannan ya nufin ya kama shi da azaba kenan ya nufin ya azabtar da shi ba abin da zaka ci iyaka mai ta roƙon Allah ya Allah kada ka kama mu da zunubanmu shine kawai abin da zai amma me yasa Allah kai kaza me yasa ba kai kaza ba wannan ba na ba bane to da haka wannan shine Allah ta'ala ce la yamlikuna shafa'a ba sa mallakar ceto ceto bai amfanar da su sai ga waɗanda Allah ya dauki alƙawari ga Allah shi yasa duk wanda bai da imani to ba ba shi ba ceto Allah na mu labarin kafirai yace ka ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ce dan me ce to me saboda me saboda sun ce lam nakum minal musallin ba mu zama to cikin masu sallah ba walam nakun nut'imul miskin ba mu zamanto cikin masu ci da miskinai ba wa kunna nakhudu mun kasance muna kutsawa shine da khudu kutsawa shine kutsawa da karetawa ma alkha'irina tare da masu kutsawa da karetawa idan sun yana kareta Allah zai su kareta tare da masu karyatawa. idan sun ana bacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai shiga su masu bacin manzo sallallahu alaihi wasallam tare da masu bacin shine kunna na khudhu ma alkha'ir wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ko mun kasance muna karyatawa da ranar sakamakon ranar kiyama nan muna cewa lalle ba za ta zo ba ko muna cewa ba wanda zai iya tada bayan mutuwa hatta a tana lemin sai ga yake ne ya isko mu cewa abin nan da muke karyatawa ashe gaskiya ne kiyaman nan da muke cewa ba za ta da sai ga ba zahiri ga zahiri an ta da mu sannan azaban nan da muke karyatawa ga ta sai Allah ce to fa ma tanfa'uhu shafa'atu shafi irin wannan ce tamme ce to bai shafa su to da aka ce mai ceto yana samun wanda ya imani da Allah ne duk wanda bai imani ba to ba shi ba ceton wani mai ceto la ceton annabawa wala ceton mala'iku wala ceton khairul khalqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ceton shi bai shafar wanda bai imani ba Alama sai cetonsa da yake a shafa'atul uzma yana da babban ceto shine ceto da zai wa jama'a gaba daya ma waɗanda ke wannan matsayi na kiyama to ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shafi kowa da kowa da mumini da wanda ba mumini ba saboda ran tsayuwa ta yi tsayuwa aka yi shekara da shekaru a tsaye ga kishirwa ga rana ga ka baka da wani guri sai inda ka suke tsaye nan ne kawai kake mallakarsa duk inda ka motsa mutane ne gaba da bayan ka hagu da dama ko ina mutane ne a makare ba ka da wani wuri da za ka dan motsa haka nan ake a tsaye ga rana kusa da kai ga bala'i ya kai bala'i tashin hankali ya kai tashin hankali a wannan lokacin ne mutane in tsayuwa tai kai tsayuwa sai su fara tunanin ya kamata su duba cikin mutane wanda suka fi kusa ga Allah su nema mana ceto Allah ya raba mu da wannan matsayi har ma mutane su yi fatan ko ma da zuwa wutar jahannama ne a dai rabu da wannan wuri Allah ya mana tsari da wannan yanayi sai su fara tunani sai su tuno ai ga annabi Adam sai a zo samu annabi Adam sai ce a je gurin annabi Nuhu annabi Nuhu a zo gurin shi ce a je gurin annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce a je gurin annabi Musa annabi Musa ya ce a je gurin annabi Isa annabi Isa ya ce ku je gurin annabi Muhammadu bawan da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkiri na zanubansa sai mutane su wurin manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi sallam sai ce dama ta wace Allah ya mun alkawarinta to da haka sai ya tafi ya yi ceto ceton da zai yi shine zai tafi ya sunkuya yayi yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin Allah bai cewa komai sai yabo ga Allah da ambato ga Allah yace wasu sunaye na Allah a nan wurin Allah ya masa ke masa wahayinsu ya san su ya dinga ambatan Allah da waɗannan suna daga ko da zai sujada bai cewa ya Allah ina neman ceto ga mutane a'a ko da zai sujada ba abin da yake sai yabo ga Allah kawai yana cikin wannan yabo ga Allah ne Allah zai ce daga kanka ka tambayi duk abin da kake so za a baka ka nemi duk ceton da kake nema za a baka wannan shine abin da Allah zai gaya sa. lokacin da Allah zai gaya masa haka a lokacin da zai roki Allah ceto ga duk wanda ke wannan mawkifi na kiyama cewa Allah ta'ala ya gaggauta yin hisabi a raba mutane da wannan mawkifi sai Allah ya ce to ana nan ta maza a zo a musu wannan ita ce shafa'a babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa zai ci moriyarta da mumini da wanda ba mumini ba kuma wannan fili duk wani mahaloci zai san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daga cikin maganganun da annabawa ke faɗa sai su ce ba zan iya zuwa gurin Allah ba roki wannan abin da kuke neman roke shi saboda yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai taɓa yin irin wannan fushi ba bayan yau to da ga a wannan matsayi a ce babu wanda zai iya zuwa ya roki Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan matsayi ne da cewa shine shugaban halittu shine jagoran mutane da aljanu da halittu sallallahu alaihi wasallam na'am وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Allah ya ce wa suka ce in ta khadar rahmanu walada Ubangiji mai rahama ya rike da waɗanda suke faɗin waɗannan akwai Yahudawa Yahudawa na cewa da dan Allah ne kaga Yahudawa sun ce Allah ya rike da shine Uzairu wani iyaz billahi Nasara su wana daga cikin waɗanda ke cewa Allah yana da da suna cewa Allah yana da da shine Almasihu Isa ɗan Maryamu amincin Allah ya tabbata a gare shi kaga su ma sun ce Allah ya rike da wal iyaz billahi Allah ya tsarkaka daga rukun da haka nan su ma quraishawa na cewa Allah ya rike ƴaƴa ba da guda ba suna cewa mala'iku ƴaƴa ne na Allah amma mata shi yasa Allah yake cewa wata afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inafa shin ko Allah zai fifita ku ya ba ku diya maza shi kuma Allah ya zama na diyansa gaba ɗaya ba namiji ko guda ɗaya sai dai mata ku ce duk mala'iku 'ya'ya ne na Allah kuma dukkan su mata ne kuma su ne ƴaƴan Allah ce Allah shi gaba ɗaya ƴaƴansa ba namiji ko guda sai dai mata amma ku kuna da maza sai Allah ya ce to abun kuka yi haka ba ku yi adalci ba to da haka Quraishawa Larabawa mushrikai suna cewa Allah yana da ƴaƴa kuma ƴaƴan Allah a gurin su sune mala'iku a gurin su ƴaƴa ne mata na Allah to duk waɗannan na daga cikin waɗanda Allah ke cewa ita qalu sun ce Allah ya rige da sai Allah ya ce laqad ji'tum tabbas wallahi duk inda kaga laqad ta kunshi rantsuwa tabbas wallahi ji'itum kun zo ma shay'an wani abu idda mai girma abu ne mai girma wanda girman muninsa ya kai girma muninsa ya kai muni kun zo da babbar magana ita ce shay'an idda malaman larabci sun ce ana karanta kalmar idda ana karanta ta adda ana karanta ta adda amma dai wanda ya fi wanda kira ta zo da shi shine iddan dan haka waɗancan a larabci sai Allah ya shiga sakamakon wannan magana na'am tafattarna minhu sammai ba sama ɗaya ba tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai Allah ya ce sun kusa su tsatsage minhu saboda wannan magana don haka kuma ce ba karamar magana ba ce maganar da za ta sa sama ta kusan tsagewa saboda munin maganar ba karamar munin magana ba ce haka ita ma ƙasa Allah ya ce wata shaqqul ardu ita ma ƙasa ta kusa ta ɓarke ita ma ta kyakkece ta tsatsage ta bubbuɗe saboda girman wannan magana saboda an faɗi magana mai girma saboda an jingina ma Allah ubangijin talikai na ƙasa shi yasa ƙasa ita ma hankalinta ya tashi ta kusa ta ɓaɓɓarke wata sirrul jibalu duwar wasu sun kusa su ruguzo haddan rusassu su ruguzo a rushe saboda munin magana da aka jingina ma Allah duk me zai sa su haka Allah ya ce an da aulin rahmani walana saboda sun kirayi da ga Allah an ce wai Allah na da saboda wannan magana da ku duba ku ce magana girman ta ya girma ku da ba ku dauke da komai ba amma magana ce mai girma a sama magana ce mai girma a ƙasa magana ce mai girma a cikin tsaunuka da duwatsu magana ta girman ta ya girma munin ta ya kai muni sai Allah ce to ku sani wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhila walada bai kuma bai zamantowa abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ubangiji mai rahama ya rike ɗa to bai saboda Allah ba dan adam bane Allah laysa kamithlihi shay kuma dukkan da yana kama da ubansa idan uba dan adam ne to dan sa dan adam ne idan uba zaki ne kun ga dan zaki zaki ne dan giwa giwa ne dan mage mage ne haka nan dan biri biri ne to kaga baka ce dan Allah kuma ba kaga bayewa Allah laisa ka misli shay baka samu mutun ya haifi giwa ko ka samu giwa ta haifi biri kaga giwa da tashi haihuwa giwa jinsin ta za ta haifa ba biri ba haka nan biri in ya tashi haihuwa jinsin su zai haifa na biri bai haifan kare ba ka samu biri ya haifi kare ko ka samu kare ya haifi mage kaga kowane jinsi jinsin sa yake haifa to kaga Allah ta'ala kuma laisa ka mislihi shay sannan waɗannan abubuwa duk hayayyafan nan tana aukuwa ne ta hanyar sha'awa sha'awa ce ke kaiwa ga namiji ya ji sha'awa wannan sha'awar kuma na ƙasa ce gare shi domin sha'awar ta zo tana iya bunkar maka da baka iya control to kaga wannan sha'awar ita kanta na ƙasa ce gare ka kai wanda ba a jingina ma Allah wannan na ƙasa kaga na ƙasa ce sha'awar nan da ta taso maka sai ka ji kana da buƙatar abin da zai kwantar maka da sha'awa shi ku Allah bai da bukata ga komai Allah ta'ala shine huwal ganiyyu ya wannan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyu to haka bai yuwa a ce Allah ma ka amma ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada san bai yuwa ga ubangiji a ce ya riƙe da yace wata ayar na cewa law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah zai yi nufin ya ce to bari ya samu da yace to da zai yiwa a ce ya samu dan saboda Allah zai yiwa a samu wani kamashi. to da sai dai lastafa sai dai bibita daga cikin bayansa ya ce ya daukaki wani shikenan amma a ce wai da bi ma'anar da ta wannan bai yiwa ga Allah sai sai ya ce ma yan bagi lir rahmani an yatakhila walada na in kullu man samawati kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda in nan ita ma in nasiya ce ma'ana mafi babu a cikin duk waɗanda ke cikin sammai da ƙasa face masu zuwa ma ko mai zuwa ma ubangiji mai rahama a matsayin bawa duk wanda ke sama mala'ikun da ke sama gaba ɗaya ka kafu ba mai zuwa ma Allah a wani matsayi wanda ya ɗara daga bawan Allah babu sai dai zo a matsayinsa na bawan Allah haka nan wanda ke ƙasa gaba ɗayansu ka kaf da annabawa da manzanni da waliyai da salihai da bayan Allah na kwarai da kowa da kowa ba mai zuwa ma Allah a matsayin ya ɗara daga bayan Allah a'a zai zo a matsayinsa na bawa na Allah bawa ne na Allah yana da falala wannan bawa ne na Allah falalarsa ga su bawan Allah kuma salihi shi bawan Allah ga gashi wali shi bawan Allah ga shi annabin Allah ga shi bawan Allah ga gashi manzo shi bawan Allah ga shi shugaban manzanni gaba ɗaya. kaga shugaban manzanni gaba ɗaya ba fa dokaka da ta wuce wannan amma duk da haka zai zo a matsayin shugaban manzanni kuma bawa na Allah ba wai zai zo matsayin shugaban manzanni wanda ke tarayya da Allah ba to da haka Allah ta'ala babu wanda zai zo masa ranar alkiyama a matsayin shine sakon in kwamana ko shi ma yana da wani sai game da tasarrufi na al'amuran Allah babu babu wanda zai zo ma Allah a matsayin dana Allah a ce ga Allah ga Allah can ga Allah ya ce ga ubansa can zai je gurin ubansa yana kaho shi dan Allah ne ko bayan Allah ne amma shi faɗa yake ga Allah ko bayi ne shi ɗa ne ga mai gida gaba ɗaya to kaga wannan babu shi Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum Allah ya kididdige su ya kan ya kididdige su wa addahum kuma ya kirga su addan ɗaya bayan ɗaya duk ya san su babu guda wanda Allah bai san shi ba kuma babu guda wanda Allah bai san ciki da wajensa ba Allah ya san komai nashi ya tsara mashi Allah ne ya sama masa komai da rayuwa da ido da gani da ji da baki da ciki da komai Allah ne tare da masa sannan Allah ne gudanar masa da yadda za su dinga girma hatta girmansa da lokacin da kaza zai kara da kaza duk Allah ne tare shi sa gaba Allah bai mancewa da girman mutum a ce wannan an mance da shi shi ana ta girma har ta sun wuce shi yana nan an mance da shi ba daga shi ba duk ba ya samuwa saboda Allah ya riga ya tsara komai duk ya san komai kuma komai shi a tsare yake kuma bai gafala bai mancewa da komai to da haka Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum yawm al qiyamati farda kowa zai zo masa ranar kiyama shi kadai ba mai zuwa da yaya ko da dukiya kamar yadda wa asimin wa'id ce la uta yanna malan wa walada to haka babu ba mai zuwa da wata dukiya da ya tara anan ba mai zuwa da wani arziki da ya tara shi zan ke ganin wautar wasu musamman dai tunda ba musulmai bane da ba mutum ya mutu ana taba ganin wata tsohuwa ta mutu da yake dan na da kuɗi sai ya je binne ta da jib jif mai tsada aka sai aka sa da ita aka tona katon rami aka sa ta a cikin jif din kuma aka binne jif din a cikin kabari wata kuma ta mutu wata tsohuwa ita ma ba musulma ba shi ma dan yana da kuɗi da ya tashi da ta sai binne ta da dalolin Amurka da yawa ya shirya mata dalolin Amurka ko bai za ta da dalolin Amurka a kabari oho to kaga duk waɗannan rashin tunani ne saboda kabari mutum bai tsine da komai da kuɗi sannan kuma Allah aka tasa ba kuma waɗannan abubuwan ba sa tsine da komai a gurin Allah zaka zo ma Allah fardan ba dukiya kuma ba kuɗi ba mulki ba komai ga kanan a matsayin bawa sai yadda Allah ya yi da kai to da haka kai ya kamata tun anan ka samu wa kanka kyakkyawa kai kulla alaka mai kyau da Allah to sai Allah ya tausaya maka sai Allah ya ji kanka idan ka tafi zuwa gare shi muna roƙon Allah ya ji kan mu da zamu tafi zuwa gare shi waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka da kwarai da ka kunga salihati Na ne li mal'utin mahzubi siffa ne na wani abu da aka siffanta sai aka cire abin da aka siffanta da aka tagdirin sa wa amilul a'mal salihat da aka salihat siffa ce ta a'mal da aka cire ta zaka ce wa amilus salihati suka aikata kyawawa ma'ana ayyuka kyawawa to waɗanda suka yi haka ga sakamakon da Allah zai ba su Allah ya ce sai ya ji alulahumur rahmanu wudda ubangiji mai rahama zai sanya musu kauna a nan duniya sai zama na Allah ya sa ana kauna kawana na kauna ka na kauna shi yasa shi in kana so mutane su ce ka cikin sauki yi wa Allah biyayya da yan siyasa sun san wannan duk da sun huta dan siyasa bai da jari gaban mutane a ce wani na kaunar shi wani na kaunar shi wani na kaunar shi to yi kokari ka kulla alaka da Allah kai abin ka tsakaninka da Allah ka kyautata kai abin da Allah ke so ka ci da miskinai ka ci da mabukatu ka yi ka a sirri tsakaninka da Allah to za ka ga yadda Allah zai sanya zukatan mutane suna kaunarka saboda Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda Abdullah dan Abbas ya ce shine kauna a wurin mutane kuma ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allah ta'ala idza ahabba abdan nada jibrila fa qala ya jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibrilu ثم ينادي جبريل في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة أو القبول في الأرض ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya kaunaci mutum sai ya kira malaika jibril sai ya ce ya jibrilu ina kaunar wani ka kaunace shi sai malaika jibril ya kaunace shi sannan sai malaika jibril kuma ya kira cikin mala'ikun san mai gaba daya ce ya ku jama'ar mala'iku ku sani lalle Allah ta'ala yana kaunar wani dan wani dan haka ku kaunace shi duk mala'ikun da ke sammai gaba ɗaya tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai za su kaunaci wannan bawa da Allah sannan kuma yace sai kuma a sanya masa kauna a bayan kasa sai ka ga mutane na kaunarsa saboda me saboda kaunar nan ta Allah ashe kun ga duk kauna muna so mutane su kaunace mu shi? Allah mu zaman to wadanda Allah ke kauna Allah ya gaya mana na kaunar mutane daban-daban inna allaha yuhibbu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah na kauna masu kyautata, kyautatawa da kaga idan kana kyautatawa Allah zai kaunace ka kuma zai sanya maka kauna haka nan Allah na cewa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana kaunar masu tuba yana kaunar masu eh, tsarki inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus to da ka kenan duk wata ɗabi'a wacce za ta jawo Allah ya kaunace ka to ka yi kokari ka aikaci ka siffanci da ita to wannan ta maka duk wani kamfe da za ka yi a siyasa domin kamfe ka kake neman mutane su kaunace ka amma an ka bi Allah ka jawo ƙaunar Allah gare ka to Allah ne zai sa mutanen su kaunace ka ba sai kai ka tafi neman su kaunace ka ba to da ka gashi babbar kauna babbar kamfe shine mu bi Allah mu yi wa Allah da'a sai Allah ya sanya mana ƙauna a zakatan bayansa sai Allah ya ce eh, fa inna ma yassarnahu bi lisanika kawai mun sauƙaƙa wannan alqur'ani ne da harshen ka ya manzon Allah litubashshira bihi almuttaqina domin kai alkai wa muttaqina masu tsoron Allah albishir albishir da kyakkyawan sakamako da Allah zai ba su duniya da lahira saboda takawa da suka yi hakanan kuma wa tunzira bihi qauman ludda kuma domin kai gargadi mutane masu yawan jidali sune luddan jam'u alad alad shine mai jidali mai yawan husuma mai yawan husuma bil batili bai da gaskiya amma ya san yayi husuma ya dage kamar yadda mushrikai ke yawan yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam husuma su masa jayayya akan Allah su masa jayayya akan kadaituwar Allah cewa ya za a yashi abota mu Allah shi kadai a ja'ala al-alihata ilahan wahidan duk wannan na daga cikin jayayya da suke su masa jayayya game da alqur'ani ce ai alqur'ani sihiri ne alqur'ani kaza ne shi masa jayayya ga kanshi cewa ya za'i ka zama annabin Allah bayan kana ci kana sha suna cewa mali hadar rasuli ya'kulu at wa yamshi fil aswaq haka da jayayya ce suna masa jayayya ga tashin alkiyama har a zo daga shi a murza a ce man yuhyil izama wa hiya ramim ga ya mana wanda zai iya tada wannan gashin bayan ya ridin haka duk waɗannan jayayya ne to Allah ya ce to ya sauka masa da alqur'ani ne domin ya gargadi irin waɗannan masu jayayya kuma yau waɗanda suka yi imani da takawa ya musu albishir da samun aljanna na'am وكم كلتنا قبلهم من قوم هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم الله أهلكنا قبلهم من قرن mun da yawa muka halakar gabanin su na daga alƙarni ƙarni ƙarni jama'a jama'a wanda suka zo suka shuɗe kamar jama'ar adawa jama'ar samudawa mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lodo haka nan mutanen fir'auna duk waɗannan mutane sun zo sun yi kangare ma Allah kuma Allah ya halakar da su sun yi jayayya irin yadda kuka yi daga bisani Allah ya halakar da su to da haka wannan abu ya faru ba yanzu ya fara faruwa ba to da haka kuma idan kun nauta barkin su kun ga irin abin da ya shafe sai na iya shafar ku sannan kuma idan halakar da ku ba kenan babu wani abu ya ce kamar yadda waɗancan suka ba mai jin duriyar ne hal tuhissu minhum min ahad shin kana jin wani shu'uri na wani ga ɗaya daga cikin su gashi nan babu ya kare duk wasu ayyuka labarin su ma ya tafi baka ma sanin labarin su sai Allah ya saukar maka kamar Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada kaga al'ummomi ne da suka yi rayuwa a bayan ƙasa Allah ya tura musu manzanni kamar da ya tura ma da Qurayshawa manzo suka ƙaryata shi kamar yadda kuma ya kuke ƙaryata naku manzo Allah ya halakar da su sannan kuma labarin su ya wuce har an kai ga ku ko labarin su ma ba ku da shi shi yasa Allah ya ce ba da kai da mutanenka babu wanda ya san wannan labari sai yanzu da Allah ya maka wahayi da shi kaga kenan labarin su ma ya riga ya wuce amma man shi da labarin su shi sa Allah ya ce anan hal tuhishu minhum min ahadin shin kana jin wani daga cikin su aw tasma'u lahum rikza ko kana jin duriyar su babu duriyar su rikza shine sauti suna cewa koyayyen sauti ko da wani koyayyen sauti ko wani dan motsi nasu ba abin da kaji saboda mai sun kare Allah ya karar da su ya halakar da su kuma ta su ta kare to da haka wannan duk gargadi ne ga shawa, cewa su makan kansu kiyamul laili kada irin wancan abin da ya shafi waɗancan ya shafe su domin sun ɗauki tabarkin su gurin karyata manzon da aka aiko musu kamar yadda waɗancan su masu karyata wannan shine karshen wannan sura ta Maryam muna godiya ga Allah da ya nuna mana karshen tafsirin wannan sura ta Maryam za mu tafi sura da take biye da ita ita ce suratul Taha na

abinda da suke karfafawa suke tabbatarwa shine aqida aqida cewa Allah ɗaya ne kuma nan Muhammad su gada mace Allah su tabbata gare shi mazan Allah ne sannan kuma suna tabbatar da tabbacin aukuwar ranar alkiyama haka nan kissar ta ba mu labarin annabi Musa tana daga cikin kissoshi da suka yawaita ba da tarihi da labari na annabi Musa alaihi salam imamu sujudi yana cewa saka sunayen surori abin da aka samo daga wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace in ka duba sai ga gaba daya cikin alqur'ani babu suratul musa amma kuma ga labarin annabi musa ya yawaita a cikin alqur'ani yace inda ma akwai surar da za a sa mata sura surat za a sa mata suna da suratul musa babu kamar wannan sura ta da saboda ta kunshi tarihi da labari da bayanai na annabi Musa alaihi salam to da haka wannan kissa ta tabun su waɗannan duka domin darasi da nuna ma Qurayshawa cewa lalle abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kiran su zuwa gare shi yana kama da irin abinda annabi Musa kira mutanen sa zuwa gare shi kuma ga irin abin da ya faru ga yanda Fir'auna ya karyata shi ga irin abin da ya same shi to da haka kuma ku yi makan ku hatara to da duk waɗannan insha Allah za mu ci karo da su a cikin wannan sura Allah ya bude ta da taha taha da yawa daga cikin malamai na cewa tana daga cikin hurufal muqatta irin su kaf ha ya ayin sad da muka gabatar irin su alif lam mim irin su ta mim tafsiri mafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani ga abin da yake nufi da haka wasu ce kamar da ibn jarir da dabari ya kawo kuma ya rinja yadda shi cewa wasu ce tsaha ma'anarsa ya rajul da ka ce wannan kira ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce da shi ya rajul wannan wallahu alam ibn jarir da dabari ya kawo kuma ya bibita shi amma dai magana mafi inganci wannan na daga cikin huruful muqaffa'a Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba ashqaqu shine wahala ba mu maka da domin ka wahala ba wasu na cewa ai mushrikai suna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da suka ga ya bai ba addinin su ba sai ga Allah ya sauka masa da alkur'ani sannan kuma yana himmatuwa da kwazo wurin karanta alkur'ani da karanta shi a wajen sallah da karanta shi a cikin sallah ya dade a tsaye yana karatun Alkur'ani yana sallah sai suka ce ai ba dan komai aka sauka maka da Alkur'ani ba sai dan ka wahala ba dan komai yasa ka bar addinin ba sai dan ka wahala dan haka barin ka ga addinin wahala kawai ka daukan makanka ina wahala da ta wuce a ce ka yi ne ka dau awoyi kana tsaye kana karanta littafi shine sai Allah ya saukar masa da cewa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba domin ka samu shakawa ba Allah ya ce illa tazkiratan liman yakhsha ba mu saukar maka da shi ba face tazkiratan tunasarwa liman yakhsha ga wanda zai ji tsoron Allah da haka duk mai shirin ya ji tsoron Allah to ga tunasarwa nan ka zo mishi da ita da gurin Allah to da haka wannan shi ne, da haka wannan abu da suke ganin wahala ba wahala ba ce domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa gaba daya babu sa'a da yake jin dadin ta kamar lokacin da yake wannan tsayuwa da haka su abin da suke ganin wai shine wahala shi kuma nan ne dadin sa da rayuwarsa take a cikin nan da haka duk sauran sararin lokutan rayuwarsa babu lokacin da yake jin dadi kamar lokacin da yake wannan abin da su suke dauka wahala ce to za ka gaba wahala ba shi gare shi sai Allah ya ce illa tazkiratan liman yakhsha na tanzilan mimman khalaqa ce tanzilan saukarwa ne ma'ana abin saukarwa tanzil shine masdari saukarwa amma abin da ake nufi shine abin da aka saukar daga qur'ani abin saukarwa ne mimman daga wanda kaga mimman hadisi akai min daban man daban ita min mai kasra ita ce daga man mai fataha ita ce wanda to da ka saukarwa ne daga wanda khalaqal arda ya halicci ƙasa was samawati tilola da kuma sammai madaukaka wannan shine ya saukar da wannan alqur'ani to da ka nan kaga ashe dukkan alkhairi yana tattare ga wanda ya halicci sammai da ƙasa haka nan dukkan neman tsari yana ga wanda ya halicci sammai da ƙasa dukkan iko yana ga wanda ya halarci samai da ƙasa to da zaga duk wanda ya jingina gare shi ya jingina ga madogaro mai karfi haka nan kuma duk abin da zai bayar shine mafi alkhairi to shi yasa Allah ya tanzila mimman khalaqal arda was samawati ula shine ar-rahmanu alal arshi stawa ar-rahmanu ubangiji mai rahama abisa al-arshi ya daidaita haka nuna daga cikin ayoyin da Allah ke tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshi Allah ne da kansa ya ce ya daidaita akan al'arshi kun ga Allah bai faɗin abu ba ce ba haka ba bai yi wa Allah ce ya daidaita akan al'arshi mu ce Allah bai kamata ce ka daidaita akan al'arshi ba ga kai Allah sanin kai shi ba da bai faɗa ba muka faɗa mun mashi shi amma shi ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa kaga bai wa ya faɗa mu ce ba haka ba sannan kuma bugu da ƙari ko da a ce ya faɗa haka inda an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu ko da Allah yace ya daidaita kan al'arshi ba yana nufin ya daidaita ba to sai mu ce to ga manzo sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa sanin alqur'ani wanda aka saukar da alqur'ani ya ce ba daidaito ake nufi ba kaza ake nufi to kaga sai mu fassara da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasa. haka nan ko da a ce an samu daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ga wani sahabi wane ya ce tawa din nan ba ana nufin daidaito ba sai mu ce to shikenan ba haka ake ne ba to amma a ce Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi ba a samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba haka Allah yake nufi ba ba a samu bayani daga wani sahabi magabaci ba wanda yace ba haka ake nufi ba to kaga mu daga baya a zo a ce ba haka ake nufi ba kaga amma Allah shi shi to da haka mu bar abu yanda Allah ta'ala ya ce ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa mu ce ar-rahmanu alal arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi wanda ya dace da shi abin da bai ce da mu ba shine bai ce da mu ga yanayin yanda ya daidaita ba Da haka ba za mu ce Allah ya daidaita irin daidaito kaza ba tunda ba mu sani ba sai dai kawai mu ce Allah ya daidaita kan al'arshi ya ya daidaita ba mu sani ba shi ya san yanda yake siffarsa take shi ya san yanda daidaiton shi yake da haka iyaka ya ce da mu ya daidaita mu ma mun tsaya daidai inda ya tsaye da mu ya daidaita kan al'arshi kenan magana ta gari sauran ya ya daidaita to ai kaza to yaya kaza to ai duk wannan ba a da bukatarsa da aka Allah ya daidaita akan al'arshi kuma Allah laisa ka mislihi shay Allah babu wani abu da ya kama da shi da aka baka siffanta daidaitan Allah ga al'arshi ga daidaitan wani bawansa saboda Allah bai kama da wanda daga cikin sa ba laisa ka mislihi shay to dan haka duk yanda zaka kar karka kuskura ka ce ga siffa ko ga yanayin daidaitan da Allah ya kan in ka ga kai dai kai kuskure al'arshi shine karagan mulki shine karagan mulki wurare da dama zamu ga Allah ta'ala yana siffanta al'arshin da cewa al'arshi ne mai girma hakanan Allah yana siffanta kansa da cewa shi zul arshi ne ma'abocin al'arshi yana cewa idan labtaghu ila zil arshi sabila yana cewa rafi'ud darajati zul arshi kaga yana cewa kanshi zul arshi ma'abocin al'arshi to da wannan al'arshi shine karaga ta mulki halitta ce daga cikin halittun Allah Allah ta'ala yana cewa khalaqallahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard wa kana arshuhu 'ala al-ma'i haka na suratu hud ya faɗa haka yana cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu 'ala mai da suratu hud wa kana arshuhu 'ala mai kuma al-arshin sa yana bisa ruwa to da haka al-arshi halitta ce kuma yace da mu wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya wasu mala'iku takwas suke tallafe da al Allah ranar al-kiyama duk wannan ya nuna mana cewa akwai al-arshi wata halitta ce ta Allah kuma karaga ce ta mulkin Allah kamar da muka kawo da za a cikin shafa'a cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan an zo an nemi yayi ceto zai tafi sujada a karkashin al'arshin Allah to da haka wannan al'arshe karaga ce ta mulki Allahu a'lamu Allah shi ya san yadda siffata take sai ya ce eh, lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara lahu gare shi yake shi Allah ma fi samawati dukkan abin da ke sammai wa ma fil ardi da dukkan abin da ke cikin ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ma tahta sara da kuma abin da ke ƙasan yumbu wasu ce shine ƙasan ƙasa ta bakwai muhallin shahidu wannan Allah ya ce mana lahu ma'ana nashi ne abin da ke nufi da nashi ne na farko shi ya halicce su babu wanda ya halicci waɗannan abubuwan sai shi kadai sannan na biyu shi ke mallakan abinsa ya halice su kuma shi ke mallakar su ka kana iya sayan abu ko ka kera abu amma ba kai ke mallakar ba kamar yawancin motocin da muke mallaka kaga ba ka kera su ba wasu da suka kera a can amma yanzu wani baya tasowa daga Germany ya zai samu mota kamar sanda ya ce ai shi ya kera yana son gaba shi abin shi Ka ga bai da wannan iko saboda duk da shi ya kera amma yanzu ba shi ke mallaka ta ba to shi ko Allah shi ya halitta kuma shi ke mallaka babu wani wanda ke mallakar wani abu daga cikin abin da Allah ya halitta sannan kuma har ila yau Allah shi ke tasarrufe shi kadai a ciki shi ke da iko ya tsara yi tasarrufe a nan bayan wani ya kera sai ya kama mallaka ana iya maka tasarrufi a ce to baka saka mota nan ba sai ka je ka mata duti kaga an sa maka sharadi motar ka ce ka wa kara hawa titi a kama ka a ce ya an sa maka doka sai ka mata duti ba ka mata duti ba an kama ka kaga babu na kayya ko baka mata lamba ba ko baka je ka biya kudin takardu ba ko baka biya kudin inshora ba ko baka biya kudin road witness ba duk sai a ce an kama ka saboda mai an sa maka doka ana tasarrufi cikin mulkin ka wanda ba abin da ka iya to shi Allah ta'ala ba mai masa katsalanda shi kadai ke da amansa kuma shi kadai ke mallaka kuma shi kadai ke sarrafawa yanda ya so to da haka wanda ke da wannan bai da bukata ga komai da haka da kawo wannan bayan cewa ya daidaita kan al'arshe kada ka zaci cewa Allah na da bukata ga al'arshen nan shi ke rike da al'arshen da haka ba wai bukata yake da ita ga al'arshe daidaita kan al'arshe ba a'a shi ke da mulkin sama da ƙasa da komai da komai har da al'arshen kuma shi ke rike da ita to kaga kenan daidaituwansa ga al'arshe daidaituwa ne na hikima ba wai dan yana da bukata ga al'arshe ba na ana nuna mana cewa lokaci yayi insha Allah wannan ga zamu dakata anan Allah kai mu gobe zamu dora daga inda muka tsaya walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. na biyu wata wassalamu ala man nabiyyi ba'da muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya gwada mana yau mun kwashe ɗaya daga cikin kashi uku na wannan wata na Ramadan Allah ya gwada mana kashi biyu din mun kammala su da Allah wannan yana tambaya na cewa shi ne ke da tafiya zuwa wani wuri har sun shiga mota amma lokacin azhar ya riga ya yi amma ba su yi ba sai bisa hanya suka haɗa ta da la'asar shin kasarun ta yi to akwai abu biyu akwai ƙasar akwai kuma jami'i hada azhar da la'asar a lokaci guda wannan shi ake kiran shi jami'i an gane ko an ka hada azhar da la'asar a lokaci guda kana gama azhar kai la'asar kai jami shi ko kasar shine mai da azhar raka biyu la'asar raka biyu to da haka yana aka hada a lokaci guda kuma kai azhar raka biyu la'asar raka biyu kun ga an yi abu guda biyu an yi jami'i kuma an yi to wannan shine damar da aka bai wa matafi matafi yana da daman yayi jam'i yayi kasaro ya hada salloli da ake hada tsakanin su ne azhar da asar da magariba da isha ba a hada wasu salloli ba ka hada azhar da asuba ko ka hada magariba da la'asar ko ka hada isha da alfijir ba a hada su waɗannan da ake hadawa to su ake ma jam'i to da haka matafi da zan ya tashi tafiya shikenan yana da zabin yanda ya fi sauki gare shi Allah ya ba shi dama gaba daya idan ya ga yanzu farkon lokaci ya hada azhar da la'asar gaba daya ya huta yi daidai idan ga cewa a bari ya dan ci tafiya daga nan ko da zai isa gari kaza wata kila har an shiga al'asar duk yayi daidai ko a farkon lokacin ta farko ko a ƙarshen lokacin ta farko ko a cikin lokacin na biyu ko kusan ƙarshen kafin dai lokacin salloli biyun ya fita ya zama na ka samu ka yi waɗannan salloli a tsayawa guda duka dan a sauƙaƙa ma. kaga an sauƙaƙa maka maimakon ka yi tsayuwa biyu ka yi tsayuwa ɗaya kuma an baka dama duk lokacin da ya fi maka da wanda ya fi maka daɗi ya fi maka sauƙi to ka yi shi Za ka duk mutum ya yi anan nan ya in suka yi a farkon lokaci ko a tsakiyar lokaci ko a kusan ƙarshen lokaci diyan yadda suka yi ya yi wallahu alam. da zai yi ya zai yi aure a shiga tafiya ko shiga tafiya Yana iya ji yana ko a nan lokacin wasu malamai sun ce yana iya hada zan da lasar kafin ya tashi tunda ya riga ya zama tafi. Wasu kuma na cewa ya fara tafiya. Da ya fara tafiya har yanzu ya tabbata matafi. To da da ya fara tafiya ko kilomita ɗaya ko biyu to shi ya zama matafi. Da da ka zama matafi kana iya hada sallolin ka gaba ɗaya. Allahu a'lam. Allah ya ce kuma ya yi tafiya amma bai samu ruwa ba sai suka yi taimama shin suna iya haɗa ɗin azhar ɗin da la'asar tun da babu ruwa da an yi taimama shi kenan kamar kayi alola duk abin da za ka yi da alola idan ka yi taimama za ka yi da shi tun da kaga da alola suka yi za su hada za da lasa to da yanzu babu ruwa an ba su dama shari'a ce ta yadda su yi taimama da haka sun yi taimama shi nan da sun yi taimama da suka yi azhar ta da sallah za su yi lasa ba a cewa an yi taimama a zahar daban sai an zo a sake taimama la'asar daban ba haka bane an gane taimama daya ta ishe su zahar a zahar nan da la'asar wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. wanda ya daidai da sha biyar Thank you.